to أراد كل شيء فأخرجنا منه قدرا نخرج منه حقا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر ويزري إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون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 uku ga watan Muharram. Hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da hudu. Ya yi daidai da ɗaya ga watan takwas August. Miladiya dubu biyu da ishirin da biyu. Ga mu wannan gari bambai a cikin jihar tawa jamhuriyar Nijar domin karfa gayyata da aka gayyaci malaminmu shugabanmu a shek abakar gero kuma ambasado da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a Afrika, muna roƙon Allah shi kare kare yi mashi. can kuwa manya-manyan sarakunan mu da manya-manyan malamanmu na wannan gari da manya-manyan shugabanni na alhilar wa suna da muka zo da su daga tawa, da kuma ya an gaji mu da sauran talakawa da sauran almajirai mutum gaba ɗaya muna karanta muna sallama ta assalamu alaikum wa rahmatullah mana zai zo yi muna karatu akan haka nike gani ya kamata in karanta muna wata aya ɗaya fa mamaki wasu ayoyi su biyo baya a wajen fassara wannan ayar da muka kammala wannan aya za mu ba malam dama sai yanzu yi cika da karatar da mu Allah ta kawo ya sai wannan ayar Allah mai girma ɗaukaka ya kira mu ne gaba ɗaya yace ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a qul ya ayyuhan nasu إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وكلماته wattabi'uhu la'allakum tahtadun Allah mai girma da yana faɗa karkashin wannan aya yana ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na Muhammadu ka me zai ni manzo Allah ne nike zuwa gare ku gaba daya ka gaya ma duniya cewa ni manzon Allah ne nike zuwa gare ku gaba daya ni manzon Allah sarakuna ne wajibi ne su bi su bi ka ka sake gaya musu cewa kai manzon Allah ne na dukkan shugabanni wajibi ne su bi ka ba kai za ka bi su ba kai manzon Allah ne zuwa ga bakar fata dole su bi ka ba kai za ka bi su ba kai manzon Allah ne zuwa ga farar fata dole su bi ka ba kai za ka bi su Kai manzon Allah ne ga dukkan ƙabilun duniya gaba daya wajibi ne su bi ka ba kai za ka bi in rasulullahi ilaikum jami'an. Ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya Kun san abin da manzon Allah yake nuni mai karɓar sako daga wajen Allah ya zo ya gaya wa mutane kuma wanda abu wajibi a masa da'a a masa biyayya kuma wajibi a so shi wajibi a yarda da abin da ya zo da shi wajibi a girmama shi a'a yarda da shi da girmama shi da sonsa yana cikin lawazimul imani sai da su mutum ke zama mutumi in ba da haka ba shi ba mutumi ne ba inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzo Allah nake zuwa gare ku gaba daya bai ce ni manzo Allah nake zuwa gare ku aka yi shi wanda yake jami'an don ta akidi a karfafa ma kafkafin da kowa dukkan kowa manzo Allah manzo Allah ne zuwa gare shi وما أرسلناك إلا كافة wa ma arsalnaka illa ka كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك النبي محمد sai gaba ɗaya mutane gaba ɗaya babu wanda kowa manzo Allah manzon Allah zuwa shi wanda ya yadda to shi kenan ya yi arziki wanda bai yadda ba kuma to shi kenan kuma ma ya taɓe kenan amma asalin manzon Allah manzo ne ga kowa mu musulmai manzo Allah manzo Allah ne zuwa gare mu arna manzo Allah manzo Allah ne zuwa gare su ahli sunna manzo Allah manzo Allah ne zuwa gare su dan manzo Allah manzo Allah ne zuwa gare su ta rage ga wanda zai bi shi da kuma wanda ba zai bi shi ba amma dai Manzon Allah ne gare mu gaba daya inni rasulullahi ilaikum jami'an lillazi lahu mulku ne Allah da ya aiko manzo Allah zuwa gare mu Allah ke allazi lahu mulku samawati wal ardi shi ke da mulkin sama shi ke da mulkin kasa in kana ganin kana da mulki to ga wanda yake mulki shi ya aiko shi in kana ganin kana da ilimi wanda yake da ilimi shi ya aiko shi in kana ganin kana da wata ɗaukaka? wanda ya fi ka ɗaukaka shi ya aiko shi shi ne ubangijinka shi ne ubangijinmu shi ne ubangijin kowa shi ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam alladhi lahu mulku samawati wal ardi saboda haka la ilaha illa huwa shi Allah ne ya aiko shi ba a bautan kowa in ba shi ba ba a bautan bagiro ba a bautan aljani ba a bautan gori ba a bautan shehu ba a bautan rana ba a bautan wata a a shi la ilaha illa huwa shi kadai ake bauta ma kuma daga cikin Yau yuhyi wa yumitu shi ke kashewa shi ke rayawa wanda kaga bai mutu ba lokaci ne ne bai yi ba wanda ya mutu ba wanda wanda lokaci ne yayi ba wanda ya sai hana masa wanda ya mutu kuma Allah ne ya kaddara lokacin da ya kuma ya mutu yuhyi wa yumitu sai ya ce mi karanta فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته فآمنوا بالله tunda yanzu mun gane manzo Allah manzo Allah ne zuwa gare mu maza mu da mata mu manya da yara masu mulki da marasa mulki mai kuɗi da talaka manzo Allah manzo Allah ne zuwa gare mu mun gane wannan to kuma ni daga wajen Allah har yanzu fa aminu billahi ku imani da Allah imanin gaskiya matsayin ka na musulmi mai sallah ka'ida da Allah ka'ida da alqur'ani to ka kara jaddada imani ka ga Allah matsayin ka wanda arni ba ka yarda da Allah ba to ka dawo ka yarda da Allah matsayin ka na dan bid'a ka je a zo ka yarda da Allah da manzon Allah matsayin ka na mushrike a cikin ka zo bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam matsayin gina na mace bi manzon Allah bi Allah yi imani da Allah matsayin ka na namiji yi imani da Allah matsayin ka na mai mulki bi Allah sadaka bi Allah mai kudi bi Allah fa aminu billahi wa rasulihi ku imani da Allah da manzon Allah kuma shi imani da Allah da imani da manzo Allah abu ɗaya ne dole ne sai ka yi daga manzo Allah sannan ka da Allah dole ne sai ka yarda da Allah sannan ka yarda da manzon Allah abu ɗaya ne shi yasa kalmar shahada take cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah da jibril yanzu yana tambayar manzon Allah kunnan musulunci sai ce al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yake shi ne matsayin ɗaya kashe da cewar ba wanda ake bauta da gaskiya sai Allah sannan ka da annabi Muhammadu manzon Allah ne kaga ba mai guda biyu ne amma annabi ba su matsayi daya yake ne. imani da Allah imani da manzo Allah abu na daya na biyu iqamis salati tsayar da sallah na uku ita'i zakati na hudu hajjul baitillahi الحرام لمن استطاع اليه سبيلا وتروايه كما صوم رمضان نبيا شيء حديث sai ga su guda biyar a an la ilaha bangare na daya wa shahadu anna muhammadar rasulullah bangare na biyu aka hade su guri aka ke shi ne mutum daya wannan shi ke nuna ma imani da manzon Allah shi ne imani da Allah imani da Allah shi ne imani da manzon Allah biyar Allah shi ne biyar manzon Allah biyar manzon Allah shi ne biyar Allah mai girman ɗaukaka inda za ka gane haka akwai ayoyi da dama inda Allah ke haɗe su guri ɗaya sai ce wallahu wa rasuluhu ahaqu an wallahu wa rasuluhu ahaqu وأن يرضوه إن كانوا مؤمنين والله ورسوله الله كما زنت نوكينا الله يا من زنت بيو الله كما زنت shi a haku shi ya fi cancanta ayin zuru su nemi yanzu biyu aka ambata amma da za a shi ya fi cancanta a yarda da shi ba shi ya kamata imani da shi ba ce su ya kamata imani da su ba sai aka ce shi don a samu abu da ne da Allah da Rasulullah ya yi allazi na amanu ta ibu أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا يا في إيماني استجيبوا لله وكرب كرا الله كاكا ورسولي كتب كرام من الله نبي إلا دعاكم إذا يكراك وكي إلا دعواكم إذا كتب كراك دويا كي إذا يكراك الله من الله إذا يكراك أنا ما أبدي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول saboda haka Allah wa atiiu ar-rasul wa ulil amri wala tatawallaw wala tatawallaw wala tatawallaw anhu wa antum tasma'un ya ayyuhalladhina amanu ya kuma su imani atiiu Allah daya wa Allah biyayya wa atiiu ar-rasul biyu atiiu Allah wa rasula wa Allah da'a wa manzo Allah da'a yake wala tatawallaw anhu kada ku kauce mashi manzon Allah kada ku kauce mashi Allah kaga biyu ne amma aka ce an ku ba ke an kuma ba wala ta tawallau an kuma ba ke haka ba aka ce wala ta tawallau an ku don an nuna man abu da yi kai da Allah to dole ne ya manzo Allah kai da manzo Allah dole ne ya Allah wannan zai nuna ma ƙaryan makiyan Allah da ke zuwa kace a haji hadin da manzo Allah ya umarni Qur'ani kare Qur'ani zalla ƙarya duk wanda yake Qur'ani zalla zai yi da shi bai da manzo Allah bane wanda yake ya yi da Qur'ani amma bai da hadisan manzo Allah ba kar yake Qur'ani ma bai da shi ba wanda yake ya yi da hadisan manzo Allah bai da Qur'ani ba kar yake bai da hadisan manzo Allah ba a abu ne ne wala tatawallaw an wa antum tasma'una kada ku juya akan ta kuma kuna ji yana kira ku ana kira ku bi manzo Allah ku bi sunnan manzo Allah sai ku rika kauce wa Allah ki kar ku kuskura ku yi haka dai nan inda muke yake cewa fa aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waye Allah Allah da aka ce ku yi imani da shi wanda imani da shi ne da da shi shine musulunci shine arzikin duniya shine arzikin lahira daga ke annabiyya ummiya annabiyyi ummi wa aminu billahi wa wanda shi annabi ne kuma ummi bahuwa me yake nufi da bahuwa wanda bai taba zuwa karatu ko ina ba sallallahu alaihi wa sallama yadda ya zo duniya haka bai je karatu a wajen kowa ba haka haka aiko cikin larabawa haka suke ba sa karatu ba sa zuwa ba su da makarantar da suke zuwa su yi karatu amma a hakan Allah ya ba karatu da su duniya karatu don kaza Allah ke karantar da abunsa annabi ummi idan aka ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bai taba zuwa makaranta aka karantar da shi ba amma yanzu ya zo da alkur'ani da farfesan duniya da doktar duniya da shehu shehu da waye waye ba wanda ita ya zo da abin da ya zo da shi wannan ɗaukaka ce ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama amma a matsayinka na musulmi a matsayinka na ɗan adam a matsayinka na waye ka zo duniyan nan ka kare rayuwarka duniyan nan amma kwata-kwata baka iya rubutu hannun dama ba baka iya rubutu hannu hagu ba baka iya karanta ba baka iya rubutawa idan aka rubuta sai dai kai kana kallon zane zane baka san abin da aka rubuta ba fatiha ta rubuce baka sani ba minin aka rubuta baka sani ba idan e aka yi koko baka sani ba idan e aka yi arabiya baka sani ba wallahi ka sabe duniya Allah sauka amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ke bai iya rubutu ba amma kuma a hakan ga ya zo da alqur'ani da ba wanda yake zo da irin sa wannan tashrifi ne ga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ummi wannan shine annabi ba wanda bai taba rubutu bai taba karatu ba saboda ka tunda an ce mu yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu yi imani da Allah to shi manzo Allah ne matsayinsa Allah ne ya yi النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون شي النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يؤمن بالله ودين إيمان الله شيء فار إيمان وأنا أول المسلمين شيء فار إيمان سنة مكتوبة مكتوبة إيمان كما إيمانهم dole ya zo daidai da imaninsa kamar yadda imanin sabon manzo Allah ya zo daidai da imaninsa aqidar sabon manzo Allah shine aqidar manzo Allah aqidar ahli sunna shine aqidar manzo Allah aqidar sahabban manzo Allah abu ne dole sai ka imanin su don shi manzo Allah yu'minu billah yana imani da Allah wa kalimati yana imani da kalimomi Allah ina ce kalimomi Allah Qur'ani na cikin kalimomi Allah idan ake kalimomi Allah kadara Allah a cikin kalimomi Allah idan ka ce wato kalimomi Allah abun ne shafi tashin kiyama abun ne shafi aljanna abun ne shafi gaibi duka yana da cikin kalimatin Allah kalimomi Allah duka yana da su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke karantarwa al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka kasance haɗu idan dukan duniya muka haɗu gaba ɗaya da gobirawa da fulani da zabarmawa da kuzaye da da ba bare bare ba duka muka haɗu ka imani bi misli ma amantum bihi iri imani da sabon manzo Allah suka yi da Abubakar da Umar da Usman da Ali bin Abi Talib da dukkan sabon manzo Allah imani ku da aqida ku da usulin ku da manhajin ku yi zama daidai da nasu Allah ke faɗa aqida da ai kun ga mashiriwa kun shiri kenan mafhumul mukhalafa wanda aqida ta sha bamban da ta saba manzo Allah ta sha bamban da ta manzo Allah shi ya shiga ya bace shi yasa yanzu idan ka so kana maganar ahli sunna sai ka ji suna in ka ji sun ce ma ya Allah suna cikin sabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna nihin Abubakar suna ne Umar suna ne Usman sauran waɗanda suka yi aƙida irin ta su ne waliye a wajen sabon manzo a wajen ahalin sunna mu a wajen mu babu wali da ya wuce Abubakar Siddiq mu a wajen mu babu wali da ya wuce Umar babu wali da ya wuce Usman babu wali da ya wuce Ali bin Abi Talib su ne waliyan ka'ajin farko sannan duk wanda zai biyo baya sai ya biyo baya gare su mu shine aƙidar mu duk mutumin da ya fi aƙida irin ta su kuma mu a wajen mu waliyin Allah ne amma mutumin da kaga bai bi aqida sabon manzo Allah ba wannan ba wali Allah ne ba akwai wa'anda suka nada wasu suka ce su ne waliyai in ka ji ce abi waliyai ba suna nuni abi Bakar bane ba suna nuni abi Uthman bane ba suna nuni abi Umar bane kai ba ma suna ne abi manzo Allah bane suna nuni abi wani wanda suka nada shi wali ne kuma wannan da suka nada wali ne ba Allah yake wali na ba ba annabi yake wali na ba su ne suka nada kayan su da kayan su azuni antum zamaitu mu'adu mu'abahu ma zarallahu bi abidullah su da kansu ne suka nada muku cewa su wali Allah ne amma ba Allah ba ba ga Allah ba amma wa'annan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce idan muka imani irin nasu imani mun shiryo sun kai sai Allah ya ce muna waliya Allah ne Allah ma ce ya yi da su laqad radiyallahu anil mu'minina فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد من hadisi babu hadisi to ka inda kake da zahir wancan koli koli in dai kaga yawa musulunci aiki in ka gani kai ma kyakkyawan da su in kuma bai yi ba kaga ya kawo wani abun da babu ke addini ya kawo shi addini yake kuma addini ne kuma ya so yayi kokowa ke sai an yaki an kone da shi ne manzo Allah koya kuma shi ne zaban masabansa sabon manzo Allah shi kowa daraja yake ga yadda za su yi sai kai wannan za ka yi azumi ka iri na manzo Allah za ka yi yake haji ka iri na manzo Allah duk wata ibada ka iri na manzo Allah amma in noma na ka je ko naka ka yi noma ba sai ka ce ina hadisi ne ce in za a yi noma a haka kuya ta bibi gabas ko a da kuya ta bibi ma ko ta bibi kudu ko arewa baka da babu bukatar wannan ke kai yi maka ba ibada ka za ka yi yanzu neman abinci za ka yi an tumashan bi duniya amma idan ibada ce wata bi ohu bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekaran jiya ba da jimawa ba wani babban kasurgumin dan bidi a najeriya ya fito yana cewa a matsalolin da ake fama da su a najeriya a zo ga wani wuri zai ba zuwa ya a karance a lantar a kai ba su goma sha ɗaya da ɗari biyar da kaza da shirme shirme shirme don Allah idan za ka tsaye da shehu kake mai don Allah ina annabi yake a karanta ta idan wani abu ya taso irin wannan a karanta kafin Qur'ani ibada ce ko ba ibada ce ba ibada ce idan za a ibada ya kamata a bi kai da annabi ko koko da kai na kawai za zaka cewa ka ba suwa na kana a ya kamata ka bi to ina annabi yake yi. ba alam tara kai fa so miliyan da wani abu kai ko kul huwa Allah annabi bai cewa ko ka kul huwa Allah so goma goma bai taɓa cewa ba miliyan ma ɗari da goma sha ai kaga akwai wani kan baya ce suna da muridai wani da muridai aljanu kusan dubu dubu ko so nawa suna da muridai kuma idan kuna taba mu kuna taba mu zai sa wani yan wani na aljanu su zo su yi magani ku to har mu dai ba mu ga ya zo ya yi magani ai ake jin tsoron mushi ne ga shek abakar ce tafiyo har gungu ya ta take ba mu ni labari sun je wani gari an samu ire-ire su sun zo sun ce a ai wallahi ba a wa'azi a wannan gare wanda ya zo za mu zo mai masu eh, aljanu za mu zo mai mai kurumbutu zai zo zai halake zai kaza ya ce a ke eh, wallahi sun sun da ai ya je kuma ya fara karatu ayoyin qur'ani to wa aka to wa tsoro Allah ba wanda bai wani wanda bai Allah tsoro wani wanda ke Allah to Allah ko ne da ke tsoro Allah kai ke ke mu da muka muka san jifa shekaran jiya ya Allah mu ka san in su ba su san ka ba ai mun mun san ka kuma kai ka san mun san ka ka san Allah kake ka abu da Allah bai ce ai ba wattabi'uhu ku bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la'allakum tahtadun tabbas idan kuka bi manzo Allah za ku shiryu wanda ya bi manzo Allah ya huta in ka bi manzo Allah ka huta ba ka tsoron kowa saboda ka bi manzon Allah za ka yi addini cikin sauki wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya muku wahala cikin addini ba yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nuni sauƙi gare ku Allah baya bukatar ku wahala shi yasa in ka ga zikiri na manzon Allah ba wahala sallah irin na manzon Allah ba wahala azumi irin na manzon Allah ba wahala in kana son wahala dauko zikiri na bid'a zaka sha wahala dauko talaki na bid'a zaka sha wahala dauko azumi na bid'a zaka sha wahala dukkan yan bid'an Najeriya da Niger da Afirka gaba ɗaya da duniya gaba ɗaya je ka yadda suke wahala daga nan zaka ga mutum ya tashi zai je sawa wai tattaki za a yi kasa za a bi akwai wahala ko ba wahala don Allah zaka ga mutum ya taso zikiri zai yi ka so so shirke ke ba sai kaga yana tuma ya hada gumi ya fa'a dole lokaci ya har tuma so kai وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله من saurari wa'azi daga bakin Dr. Abubakar Usman daga riba abin da ya karanta da mu Allah ya ba